This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. a Sharif ce tare da Sarfi Lahafin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi daya ga watan Satumba shekarar dubu biyu da da ashirin hudu, Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfi da kanin labarai. Hukumomin kiwon lafiya na falastini da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a ziran Gaza shugabannin kasashen afirka sun isa babban birnin kasar china a wannan makon inda suke neman kudade da guda da ayyukan more rayuwa daga nan za a ji cewa zaben jihohi biyu a gabashin jamus ya baiwa jam'iyyar alternative mai ra'ayin mazan jiya dama zama jam'iyya mai karfi a jamus a bangaren rahotanni za ku ji cewa hukumar kwastan ta najeriya da ta kwararta ta jamhuriyar benin sun sha alwashin yin aiki tare domin kare muradin 'yan kasuwar kasashen biyu yanzu wannan damar da muka samu shine a in ka ɗauka kayanka daga port za ka zo direct a zabiya ba wani wahala ba wani tsayawa. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan wannan da masu sauran rahotanni. Muna kuma tafi da shirin dandalin 'yan jarida inda a yau shirin ya yada zango a Ghana tare da Hamza Adam. 'Yan jarida za su tattauna ne akan batutuwa da suka hada da kin amincewar babbar jam'iyyar adawa ƙasar ta Ghana NDC da ta ki amincewa ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a yayin zaben ƙasar da ke tafe. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Hukumomin kiwon lafiya na Falastinu da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a zirin Gaza. Da fatan ganin an daƙile cutar a yankin da yakin Isra'ila da Hamas ya daidaita. Hukumomin ƙasar na shirin yi wa ƙananan yara allurar rigakafin cutar a tsakiyar Gaza har zuwa ranar Laraba. Kafin su wuce zuwa yankunan arewaci da kudanci yankin da ya fi barna. An fara aikin ne da yi wa wasu ƙananan yara allurar rigakafin a ranar Asabar da nufin kaiwa ga yara kimanin dubu ɗari shida da arba'in. Isra'ila ta amince da dakatar da yakin na wani ɗan lokaci don sauƙaƙa aikin rigakafin a ce hukumar lafiya ta duniya. Asibitin Dar Bala da Nusairar sun tabbatar da cewa an fara aikin allurar ne a ranar Lahadi. A ɗaya bangaren kuma Isra'ila ta ce ta kwato gawarwakin mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza waɗanda suka haɗa da wani matashi ba amurke wanda ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutanen da hamas ta yi garkuwa da su yayin da iyayensa suka gana da shugabannin ƙasashen duniya tare da matsa lamba a sake shi labarin ya haifar da kiraye-kirayen zanga-zangar adawa da firaminista benjamin netanyahu wanda da yawa daga cikin iyalan waɗanda aka garkuwa da su da kuma mafi yawan jama'a ke zargi da kasa maido da su da rai a yarjejeniyar tsagaita wuta da hamas Hash Golden Polling mai shekaru 23 da hudu daga cikin waɗanda aka garkuwa da su 'yan bindiga sun kama su a wani bikin kaɗe-kaɗe a lokacin har ranar bakwai ga watan Oktoba wanda ya haddasa yakin Gaza. Shugabannin kasashen Afirka sun isa babban birnin ƙasar China a wannan makon, inda suke neman kuɗaɗe don gudanar da ayyukan more rayuwa yayin da suke kallon gasar ƙarfin iko kan albarkatun ƙasa da tasiri a nahiyar. A cikin shekaru goma da suka wuce ƙasar China ta faɗa da hulɗa da ƙasashen Afirka inda ta ba su rancen biliyoyin kuɗi da suka taimaka wajen gina ababen more rayuwa. Amma kuma a wasu lokuta ya haifar da cece-kuce ta hanyar sanya wa ƙasashe ɗimbin basuka. Ƙasar China ta aike da dubunnan ɗaruruwan ma'aikata zuwa nahiyar Afirka domin gina manyan ayyukanta. yayin da take lalubo ɗimbin albarkatun da nahiyar ke da su da skara eh, tagulla da zinariya da lithium da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ba kasafai ake samu ba beijing ta ce taron dandalin tattaunawa china da afirka na wannan makon zai kasance taron diflomasiya mafi girma tun bayan barkewar cutar covid-19 inda aka tabbatar da halartar shugabannin kasashen afirka ta kudu da najeriya da kenya da sauran kasashe kuma ana sa ran wakilai da dama za su isa wurin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ƙarshen labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya shaida mana yadda hukumar kwastan ta Najeriya da ta kwararta ta jamhuriyar Benin suka sha albashin yin aiki tare domin kare muradin 'yan kasuwar kasashen biyu da ke safarar kayayyaki musamman ta kan sabuwar bodar tsamiya ta bangaren jihar Kabbi a Najeriya. Kadda in ja ku da nisa ga Mahmud Kwari da cikakken rahoton. A cikin watan Agustan nan da muka yi bankwana da shi ne hukumomin kasashen biyu suka amince da buɗe sabuwar bodar fitan kayayyakin 'yan kasuwa a garin Tsamiya da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar ta Benin ta bangaren jihar Kebbi a yankin arewacin Najeriya. Sanata Isa Salifu ɗan majalisar dattawa a jamhuriyar Benin ya fayyace makasudu da kuma alfanun samar da wannan boda ta tsamiya a arewacin Najeriya. Dama akwai Bodar semen yanzu maganar arewa ake yi. yanzu wannan damar da muka samu shine IRA in ka ɗauko kayanka daga port ɗin Cotonou za ka zo direct a Zambia ba wani wahala ba wani tsayawa kuma wayannan shugabannin ƙasa guda biyu suna son masu rage kuɗin harajin da ake ansa a Benin Republic kuma a Najeriya. Dangane da haka ne hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta jamhuriyar Benin ta buɗe ofishi na musamman a Kano. Sambo Khalil Dangaladima, kwantarolan hukumar kwastam na shiyar Kano, shi ne wakilci gaban hukumar kwastam ta Najeriya a wurin buɗe ofishin. wannan ofis da muka bude abin farin ciki ne abin alfahari ne ya zama da mutanen mu na Kano na nan in suna da complain na daga Kotonu suna iya zuwa nan ofis yi complain kuma a ji su Kwastam din mu na Najeriya su ji su kwastam din Benin kuma su ji su in suna da wasu matsaloli kuma su warware musu sannan kuma tsakanin tsamiya da Benin ɗan wuri ne da bai da nisa inda ana amfani da awa ashirin a kawo kaya zuwa Kano yanzu zai rage zuwa wajen awa goma. Duk abin da aka shata in Allah ya da in bako zai baka zai tarbe ka me yasa dan gida ba zai yi ma dan gida aiki ba. To saboda haka waɗannan abubuwan in Allah ya yadda babu abin da zai kawo cikas gare su. Ga alama dai 'yan kasuwar yankin arewacin Najeriya musamman na jihar Kano sun yi maraba da wannan sabon tsari da kasashen najeriya da jamhuriyar benin suka amince da shi Alhaji Hafiz Ridwano shine sakataren kungiyar masu hada-hadar aikin fitan kayayyakin 'yan kasuwa ta Najeriya. A da yanda wannan bayanan suka zo ku tabbas za a samu sauki a wannan shiri da aka yi. Kiraye kirayen da muka su kaman guda biyu ne. Kasancewar mun san su da ka'idar idan ka sai kaya a can motocin da za su dauko. So ka ga su idan zaka dauko da motocin su zaka biya da kuɗin garin su wanda mu kuma canji zai ba matsala. Amma idan muka samu zuwa da motocin mu so kaga za mu lissafa da kuɗin kasar mu da shi za mu je mu dauko kaya su za mu samu sauki wurin biyan kuɗin mota. cewar su 'yan kwastam na benin sun tabbatar mana daga su har zuwa bodan da suke magana ba wata matsala ba wanda zai rika to muna so kwastom na najeriya su ba mu wannan damar mai kasance da ka ɗau kayanka daga wannan tsamiyar boda to duk inda za ka ana jira ba wanda zai tare ka hanya ya tambayi ka wani abu so da in har kwatano za su iya yin wannan to kasan mu ya kamata su ma na wannan sai dai sanata isa salifu ya nanata muhimmancin ofishin hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta kwatano a kano duk bayanin da kake so akan kayanka na wajen kwastan in bene za a baka shi anan wannan zai ba mutane yarda cewa in ka ba da kayanka a benin republic ga ofisi daga nan wurin baka da wani matsala in kana da wani matsala za a kira kwastan in na bene ne a kira shi na najeriya ne a kira shi a warware mashi babban fatan dai shine wannan sauki da 'yan kasuwar najeriya suka samu ya yi tasiri akan farashin kayayyakin da za su rinka shigowa da su cikin ƙasar. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. An gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili da ci gaban labaran duniya. Zaben jihohi biyu a gabashin Jamus ya baiwa jam'iyyar Alternative mai ra'ayin mazan jiya damar zama jam'iyya mai karfi a can. kuma zai iya haifar da sakamako mai zafi ga gwamnatin ƙasa da ba ta da farin jini. Ita ma wata sabuwar jam'iyya da wani fitaccen mai ra'ayin da ƙauye kafa na fatan yin tasiri cikin gaggawa a zaben da za a gudanar a yau Lahadi a Sozoni da Turingiya. Alternative for Germany ta samu mukamin magajin gari da na gundumomi na farko a bara. Kuma yanzu ta ce tana son yin mulki a matakin jihohi ma. amma da alama zai buƙaci abokin haɗin gwiwa kuma yana da wuya wani ya yarda ya saka ta akan mulki duk da haka ƙarfinsa na iya sa sabbin gwamnatocin jihohi cikin wahala jami'an rasha sun ce ukraine ta kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuka a safiyar lahadin nan kan yankuna da dama na kasar ciki har da wurin wutar lantarki da matatun mai a yankunan moscow da tiva kamfanin dillancin labaran tas na kasar rasha ya nakalto ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce jiragen yaƙi marasa matuƙa guda 158 ne suka lalata ta hanyar tsaron sanamin sararin samaniyar ƙasar ma'aikatar ta faɗa a tashar telegram cewa mafi girman adadin shine 122 an harbo su a yankunan kors da brans da verzona da kuma belgorod waɗanda ke kan iyaka da ukraine ba iya tabbatar da rahoton nan na rasha ba sai dai babu wani ƙarin haske daga ukraine Hare-haren na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da jiragen sama marasa matuƙi na rasha ɗari biyu suka kai wa kayayyakin makamashin kiran hari a ɗaya daga cikin manyan hare-hare. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kada dai a shagala ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a biyo zuwa dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam a Ghana. sun yi ci in ba shi sauyin a ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida sanyi mazara da ra'aniya ba su safa jarida su kuki rukuki jomar da ba su ta ɗan jarida. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na 'yan jarida. Da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a koce ranar Lahad. Yau cikin yadda Allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana. Kuma ni Hamza Adam zan jagoranci wannan shiri kamar yadda muka saba a kowace wata hasatan in ya zagayo a nan kasar Yau mun tattauna kan batutuwa da suka fi ɗaukar hankulan jama'a a cikin wata ɗaya da suka hada da matakin da babban jam'iyyar adawa a nan kasar Ghana ta NDC ta ɗauka na kin amincewa da sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya wato Peace Pact kenan a turance da aka saba yi a kowace shekara da za a kaddamar da zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar Ghana mun ji ta bakin 'yan jarida mu a nan kasar Ghana ko shin ya suka ji da wannan mataki da jam'iyyar NDC mai adawa a kasar Ghana ta ɗauka. Sa'annan kuma masu sharhi kan al'amura na samar da abinci mai inganci da sauyin yanayi a nan kasar ghana sun bukaci da gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa domin tabbatar da cewa kasar ba ta tsunduma cikin matsala na karancin abinci ba kiran suna zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da matsala na karancin ruwan sama hakan ma ya zo daidai da lokacin da wani rahoto na watan juli na shekarar 2024 ya bayyana cewa ghana ta fuskanci matsala na karancin abinci sakamakon wasu abubuwa da suka shafi sauyin yanayi da tsadan rayuwa da dai sauran zama jama'a ku dakace mu da mun sake dawowa mun tattauna da malam aminu mai gaskiya yana tare da gidan talabishin din baina tv daga Accra babban birnin kasar ghana tare da malam anas sabit shi ma ɗan jarida ne amma yana yankin cimana. a nan kasar ghana da mun sake dawowa mun tattauna da su ɗaya bayan ɗaya. Sukuki rokoki jomaraɗa ba su ta ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu bamba ya jarida. Madalla, jama'a masu sauraro barkamu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kamar yadda na sanar da ku da farko na tare da ni a hali yanzu Malam Aminu mai gaskiya, kazalika Malam Anas Sabit Anas. Fada wannan matukan farin ciki da samu ku hali yanzu a gaggauce bar mu fara da Malam Anas Sabit Anas. Malam Anas, masu ruwa da suke kan harkar noma a nan kasar ghana sun yi hasashen cewa ghana fa za ta yi tsunduma cikin matsalan karancin abinci har in gwamnati ba ta ɗau matakin inganta fasahar noma ba wahasatan wajen hanyoyin samar da abinci eh, na cikin gida hakan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fama da matsalan karancin ruwan sama abin da ya sanya dubban manoma a sassa daban-daban na faɗin kasar hasaran alfanu na gonakinsu. ya eh, gwamnati ta ɗau matakin hana fitar da kayan hatsi zuwa ketare a kokarinta na ɗakile matsala na karancin abinci da masu ruwa da sake kan harkar noma suka yi hasashe a kai. Malam Anas matsugunin da aka fi noma a Ghana kake. yankin Tachiman a jihar Borno Ahafo. Wani hali manoma ke ciki sakamakon wannan matsala na karancin ruwan sama da ake fuskanta a wannan yanayi na kullum kwanan duniya. A yankin mu nan kusan kamar dai kan da ka fadi nan ana kiran shi food basket of the country saboda noma aiki ne da yake kusan shine major occupation na mutanen karkaran munga masu shukin eh, shinkafa ne masara doya ne eh, rogo ne sauransu kowane abin da ake kasa ana shukawa ga karamin gana shukawa kamar dai kan da muka sani rashin ruwa ya kawo mu manoma damuwa sosai musamman wani ke yankin mun ga kamar kan da muka sani har ya sa aka fita ma aka je aka yi sallah na neman ruwa saboda eh, hali da manoma ke ciki to wannan rashin ruwan da aka yi ya kawo ma manoma damuwa sosai saboda wayanda suka yi shuki da yake lokacin da ya kamata su samu ruwa ruwan ya taimaka ma abin da suka shukan ya sira rashin ruwan sai ya sa dukkanin su kusan abin da suka shukan ya lalace ya bata ya sa sun shiga cikin hali mai wuya da yake in ba taimako ko tallafawa gwamnati zai musu ba yawancin su ma yanzu an soma ruwan ga ba za su iya komawa gonannakin su su iya yi sabon shuki kuma da shi kusan nan gari yana cikin wularin da rashin ruwa ko kuwa yanayi da muka shiga ciki ya yi banna ko kuwa ya yi damuwa sosai yanayi da muka samu kanmu ciki da in Allah bi kiyaye za a yi yunwa. Malama nan suna godiya kwarai da gaske da karin bayani da kai mana barin zo kan Malam Aminu mai gaskiya. Malam Aminu ya kaji da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na haramta fitar da kayan abinci zuwa ƙasashen ketare kana ganin eh, wannan matakin zai iya ya ɗore kuwa don saboda akasarin lokuta akan iya samun gwamnati ta yi alkawali kan za ta aiwatar da wani sai ka ga imma an fuskanci kalubale kan hanya ko kuwa bata yi ta cika wannan alkawali ba ko da yake ta yunkura. Hajji Azam ya janyo manoma suka yi noma suka kare suke sai da abinci suke ba kasashe eh, su yan kasuwan da ke shigowa kasar Ghana suke sai kamar Burkina Faso, Niger da Mali suke zuwan sai hasi da sauran kayan abinci. Haji Anza manomi zai wahala ya je ya nemi kudi ya zo ya saka cikin sana'a shi na noma. Bayan ya kama yanda za yi a shigo da shi gari Haji Anza ga titi ba ya da kyau manomi na ganin zai gama wannan in ya so ya kawo cikin kasuwa ya sai ba zai iya fitowa da abincin ya kawo cikin gari ya zo ya sayar ba kuma abincin zai saura in ya so ya rube she wa'annan kasashe Nijar Mali yan su na zuwa suna san wannan abinci inda manomi ke ganin cewa in ya kawo cikin gari nan kasar Ghana in zai sayar kudin da zai samu ba zai kai wanda 'yan kasashen waje ke shigowa kamar burkina faso da mali da nijar suke shigowa suke saya ba gwamnati ya ce wai zai samar da biliyan takwas na sidi in ya so ya taimaka ma manoman da suka yi noma ba su samu sun gibi abincin su bai zama da saboda rashin ruwan sama haji hanza matakin da gwamnati ya kamata ya dauki ya taimaka ma manoma yadda za a yi a hayya adana abinci gwamnati baya to Allah sa ne wannan karo da ya magana cewa wai duk wanda ke da abinci ya yi tanadi in yaso gwamnati zai zo ya saye in yaso ya adana saboda a samu abinci cikin kasa kar a fita da abincin waje abu ne mai kyau malamin muna godiya kwarai da gaske jama'a masu sauraro bar mu isa hutun daga can lokaci da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu'in mu na biyu makocin mutum yi ci ba shi sauyin na dan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da Jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Yanzu bar mu tattauna akan maudu'inmu na biyu. Jama'a nan zuwa wasu 'yan watanni za a kaddamar da zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar Ghana. A bisa al'ada, a kowace shekara da za a kada kwara'a jam'iyyun siyasu na kasar gaba ɗaya suna sanya hannu a kan yarjejeniya ta zaman lafiya da ake makira da suna peace pact amma zaɓin da za a kaddamar a wannan shekara da alamun ɗaya daga cikin manya-manyan jam'iyyun siyasu a nan kasar ghana wato jam'iyyar ndc mai adawa ta bayyana cewa ita dai ba za ta sanya hannu a kan wannan yarjejeniya ba bisa dalili kamar haka in ji ta wai zaɓen da aka kaddamar shekarar 2020 na fitar da shugaban ƙasa an yi hasarar rayukan mutane takwas kuma an kafa kwamiti an aiwatar da bincike da aka aiwatar da bincike an bai wa gwamnati shawara kan matakan da ya kamata ya ɗauka kan waɗanda ake zargin su da laifuka amma ko shuru tamkar an shuka dusa in ji jam'iyyan wai har 'yan gwamnati ta nuna halin ko in kula kan wannan mataki da aka ce ta ɗauka to ita kuma ba za ta sanya annu a kan wannan yarjejeniya na zaman lafiya ba majalisar tabbatar da wazuwar zaman lafiya ta national peace council tana ci gaba dai da tuntuban jam'iyyar ndc domin shawo hankalinta ta sanya hannu kan wannan yarjejeniyar kamar yadda ita majalisar ta faɗa eh, malam anas Uh, ya kaji da wannan mataki da jam'iyyar ndc ta ɗauka to a gani ya dai ina ganin ni ina samu kowa da yake eh, ji baturai stakeholder wurin wannan zabe da ke gaban mu a bar kowa ya sa signature shi kan wanga zabe da ya sallama cewa ko me zai faru zai amince da abin zai faru kuma za a yi zama na lafiya bayan su 'yan siyasa eh, 'yan sanda ko kuwa 'yan tsaro da eh, yake ya kai cikin election ba polisai ne kawai ba akwai faya akwai military akwai kowa kowa daga cikinsu ya nuna shi ma ya amince da abin da zai faru sannan bayan shi other stakeholders su electoral commission da sauransu kowa ya bar mu fahimci kamar abin da za a yi na kowa zai yi daidai kan da ya kamata kuma kowa zai promise ko kowa zai amince kamar ko me zai faru shi ma ya amince da abin da kaga in mu duka mun yi mun yi haka ina kara mu da confidence kadan mu mutane da ke cikin kasa amma da an riga an samu irin baraka irin abin da ke faruwa wani ya ce shi bai san wan kuma ya ce shi kaza shi ga irin imani ko irin trust da muke da shi cikin system sai ga ya rage sai ga kamin ma kai lashi nan aga an fara suratar da mutane dama wani ya ce bai san to tun da ya ce bai san da kenan aka yi zaben in bai favor shi ba bai yadda sai ga ya kawo wani mistrust cikin system amma kamin dai mu je election har za a bi a ya make sure wannan abin an sign duka ya kamata an yi ya so mu electors ko voters kuma kamin mu fita mu je mu yi zabe mu samu wani yadda ga system nan cewa bayan mun yi vote mun komo gida za a yi kidaya kowa kuma zai amince da results da zai zo. Malam Malam suna godiya kwarai da gaske barin zo wajen Malam Aminu mai gaskiya. Malam Aminu kai kofa eh, ya kaji da wannan mataki da jam'iyyar NDC ta ɗauka. Alhaji Hanza yana da kyau dai a ce wai dai kowa na son zaman lafiya kamata jam'iyyar NDC su saka hannu amma eh, majalisar wanzar da zaman lafiya watan peace council su kuma sun ce gaskiya suna ganin akwai yiwuwa zuwa gaba NDC za ta janye wannan shaidar da ta gindaya kuna ta saka hannu kuma sun ce wai su ba su da karfin cewa a aiwatar da wannan binciken da aka kwamitin da aka kafa kai bincike amma dai su roka suke yi jami'ar ndc saboda son kasa da kishin kasa su saka hannu amma ndc kuma har yanzu dai suna sai kan bakansu shardodi guda shidan da suka gindaya in ba cika ba su dai ba su ganin cewa saka hannu kan wannan takarda na zaman lafiya abe su ba za su saka hannu domin me su sun gan cewa jam'iyya mai mulki tana da wani lauje cikin nadi wanda take son ta aiwatar da wani kuma ta tsaya bayan wayannan eh, majalisar wata da zaman lafiya ne take tura su domin su tilasta mata ta saka hannu su ba za su yi haka ba gwamnati kuma ya ce shi ne gaskiya zai tabbatar da zaman lafiya duk yanda za a yi a lokacin zabe ya iya kare al'umma kasar ghana kuma kowa ya je gefe kurisa kamar yadda ya kamata jama'a masu sauraro ana muka kawo karshen shirin namu na dandalin 'yan jarida sunana hamza adam na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa an gaida hamza adam da abokan aiki sai a tara a mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Sakon farko ya fito ne daga baban gida buba faje wa karamar hukumar ta kai. Kace salam VOA Hausa ina isar da sakonmu na matsalar titinmu da ya tashi daga ta kai zuwa wuciyawa jan gargari sabon gari ya shigo ta fajewa ya fita zuwa gurjiya kwanar hatsi. ce kana kira ga 'yan majalisar ku na jiha da na tarayya da ma kwamishinan ku hamza sufiyanu kacaku da su taimaka su kawo muku ɗauki akan wannan titina naku da ke gulgula maku lissafi musamman a lokutan damuna sai wani sakon da ya fito daga shewa adamu ka kace najeriya kenan wai shin me yasa shugabannin najeriya ke son yawan tafiye-tafiye zuwa kasashen waje ka dubi halin da najeriya ke ciki amma yanzu haka shugaba tinubu baya cikin najeriya ya yi tafiya zuwa kasar waje maimakon a rika tura wakilci idan ma har tafiyar ta kama kuma duk tafiye-tafiyen nan da ake yi da kudaden kasar mu fa ake yi sai sako na gaba da ya fito daga hajiya fatima juma abdulaziz oregon dungun dumar gasa kaduna a najeriya inda kika ce salamin sashen hausa na murya amurka fatan alheri gare ku baki daya ina isar da sako ne ga shugabanninmu na najeriya da su mai da hankali sosai wajen samar da tsaro da karya farashin kayayyakin masarufi da rage kudin man fetur wannan shine kawai abin da za a yi wa talakan najeriya musamman na arewaci da fatan allah ya maido mana da aminci a kasar mu najeriya to amin sun amin sai sako na gaba da ya fito daga sama'ila agnes malam fatori mazaunin diffa a jamhuriyar niger kace salam voa hausa ziyarar aiki da karfafa tsaro da kuma zuma dawo da zaman lafiya tsakanin mu najeriya da ƙasar jamhuriyar niger wannan abu ne mai kyau don haka muna jinjinawa waɗannan manyan hafsoshin sojin jamhuriyar Niger wato janar Musa Sallo Barmo da na Najeriya Christopher Musa da fatan Allah ya jagora. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga kamar Ilyasu Yakubu Digawa jihar Bauchi a Najeriya. da isa jikan mai saje turu sai sanusi madattai da magaran da haɗari mai kwamfuta mai yama sai bulama lumi gallaba kuka ce salam ya hausa fatan alheri muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya cewa ya kamata ta gaggauta magance matsalar rashin tsaro da ke ciwa yankin arewa da ma najeriya baki daya to a kwarya da fatan allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki to abin sun ma'amun da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji ku. kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. Hukumomin kiwon lafiya na Falastinu da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a zirin Gaza. Da fatan ganin an daƙile cutar a yankin da yakin Isra'ila da Hamas ya daidaita. Hukumomin ƙasar na shirin yi wa ƙananan yara allurar rigakafin cutar a tsakiyar Gaza har zuwa ranar Laraba. Kafin su wuce zuwa yankunan arewaci da kudanci yankin da ya fi barna. An fara aikin ne da yi wa wasu ƙananan yara allurar rigakafin a ranar Asabar da nufin kaiwa ga yara kimanin dubu ɗari shida da arba'in. A ɗaya bangaren kuma Isra'ila ta ce ta kwato gawarwakin mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza. waɗanda suka a da wani matashi ba amurke wanda ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutanen da hamas ta yi garkuwa da su yayin da iyayensa suka gana da shugabannin ƙasashen duniya tare da matsa lamba a sake shi shugabannin kasashen afirka sun isa babban birnin kasar china a wannan makon inda suke neman kuɗaɗe don gudanar da ayyukan more rayuwa yayin da suke kallon gasar karfin iko kan albarkatun ƙasa da tasiri a nahiyar a cikin shekaru goma da suka wuce ƙasar china ta faɗa da hulɗa da ƙasashen afirka inda ta ba su rancen biliyoyin kuɗi da suka taimaka wajen gina ababen more rayuwa amma kuma a wasu lokuta ya haifar da cece kuce ta hanyar sanya wa ƙasashe ɗimbin basuka Ƙasar China ta aike da dubunnan ɗaruruwan ma'aikata zuwa nahiyar Afirka domin gina manyan ayyukanta yayin da take lalabo ɗimbin albarkatun da nahiyar ke da su da skara tagulla da zinariya da lithium da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ba kasafai ake samu ba. Zaben jihohi biyu a gabashin Jamus ya bai wa jam'iyyar Alternative mai ra'ayin mazan jiya damar zama jam'iyya mai ƙarfi a can kuma zai iya haifar da sakamako mai zafi ga gwamnatin ƙasa da ba ta da farin jini. To baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfi lahashin da ya taya na gabatar da shirin. Da Baba Yakubu Makeri da ya bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu. Ma'assalam.